mutane da yawa sun yi kuskure lokacin da ake ta fama da cutar corona wadda ta hana zuwa aikin hajji tsawon shekara biyu wasu da sunan malanta wasu da sunan siyasa sun ta maganganu akan aikin hajji ai wannan makircin yahudawa ne ba su so a je aikin hajji ai da ma an ce ku yi aikin hajji kafin a hana ku waye ce ga ya mani waye ce annabi ne ya ce a ina ka samu wannan magana abin haushi ma ka ji wani mutum na dingina wannan magana ga annabi bai da ilimin hadisi bai san wannan hadisi manzo Allah ne ya faɗa ba ko ko magana ce ta yadu a bakin mutane ana ta yada ta kawai da ya ce ai da ma an ce ku yi aikin hajji ka don hana tun kashi an hana masu suka gwamnatin Saudiya suna suka masu sukar malamai da ke ba ta kariya suna suka gashi nan dai maganganu iri iri marasa daɗi to ga yau corona Allah ya kawo da ita sai abinda ba za a rasa ba a wasu yankuna na duniya gashi kuma an ba da dama duk alhaza sun je aikin hajji mataki kuma da aka ɗauka na karanta alhazan da yi ma alhazai bincike na lafiya domin a tabbatar da ba su ɗauke da wannan kwaya ta cutar corona duk an yi shi ne a matsayin gwaji ba a karanta alhazai ba bai dan hana zuwa aikin hajji ba a bincike lafiyar alhazai ba dan a gano ko ba su ɗauke da corona ko suna ɗauke da corona sai dan amfanin mu musulmi sai dan amfanin kuma alhazan mu don haka kashe da mu ko da irin wanda za ta sake faruwa ba daidai bane mu dinga tuka shugabanni ba daidai bane ba daidai bane wani ma abin haushi na ji malam Abubakar Giro ya fitar da wani bidiyo kwanakin nan yana cewa shekarar sa ashirin arba'in da ɗaya gwamnatin jihar Kebbi tana ɗaukar shi zuwa aikin hajji amma bana an ɓoye masa fasfa don kada ya tafi aikin hajji kuma gabanin a rufe biza da kwana goma ya dinga zuwa wajen hukumar alhazai yana jin me ake ciki suna ce masa zaka je jirgi na ɗaya zaka je jirgi na biyu zaka je jirgi na uku zaka je jirgi na hudu hajji aka tashi bai samu tafiyar ba kuma wannan ya haifar da Aminu hajji da wasu manya a jihar Kebbi su ma ba su je aikin hajjin ba to yana tsammanin wai ko Allah ya isa ce na biyu wai jihar Kebbi ta yi hasara na rashin zuwan shi aikin hajji ta ma yi babba hasara domin shi din nan duk wata matsala ta taso mai alaka da alhazai da gwamnatin Saudiyya in yaje an warware ta sannan a Makka shi ke karɓa fatawar alhazai har askarawa ake ba shi suna bin shi gaban shi yana ansa fatawar alhazai sannan duk Najeriya da Togo da Ghana da Benin da ina da ina da Najeriya ba malami da ke da satifiket ko izinin yin wa'azi a masallatai sai shi kadai sannan zo yake cewa shi ya wuce kowane irin gwamna ya wulakanta shi ya wuce wulakanci ga duk wani gwamna irin wa'annan soke-soke daga bakin wa'anda ake ganin masu wa'azi ne ba zan ce malamai ba ko dai ba komai gwamnatin ta shekara ashirin da ɗaya ba fashi tana baka kujerar baka kana zuwa ba kwandalarka dan bana ta hana maka mai laifin da saboda Allah ƴan uwa duk da shi ma ya faɗa ya ce ba laifi amma kuma maganganun da yake faɗa sun nuna akwai laifin an yi masa ba daidai ba tun an koyi masa fasfo sannan yayi niyya bana ba zai bi alhazan jihar Kebe ba dan haka ya ce a bashi fasfo ɗin shi da ya je kaga wannan ya nuna hushin shi wanda ba daidai bane kai hushi da gwamnatin ta shekara ashirin da ɗaya tana baka kujera sannan dan girman Allah giro a Saudiya kai karatu ko Saudiya ka zauna wani matsayi kake da shi a bangaren ilimi da za a ce kai ne kake warware matsalolin alhazan jihar Kebbi a Kebbi kai kadai ne hukuma alhazai kai kadai ne ma'aikaci a hukuma alhazai ya aka yi ka zama kai kadai ke warware matsalolin alhazan jihar Kebbi wanda akalla a ce mutum dubu ya je aikin hajji daga jihar Kebbi kai kadai a ce za ka iya warware matsalar alhaji dubu kanin ka da Allah abinda ka faɗa dinnan gaskiya ne sannan cewar ka kai kadai ke da takardar wa'azi wanda magana gaskiya ce abin da muka sani shekaru aru aru da muka yi muna zaune a ƙasar ba wata hukuma da ta isa ta baka certificate ko takardar takardar izinin wa'azi ga alhazai sai ma ka san lamurran addinin musulunci ka sani ko ba ita baka takardar wa'azi ba wani ofis ne wanda kowanne gari akwai shi a Saudiya ana ce mashi maktab aljaliyat wani ofis ne aka bude na wayar da kan musulmi mazauna Saudi Arabia ana yin wa'azi da duk wani yare to wannan ofis wanda a sani na a Sheikh Salih Zahrani shine shugaban ofis din wanda wani mutum Bahaushe dan Saudiya da ake ce ma Abdulrazzaq Al-Hausawi ma'aikaci da ofis din ta hanya ta ake bi sai wannan ofis din ya bada takarda ga malami cewa yayi wa'azi a masallatan da alhazai suke Hausawa ta irin wannan takarda aka wa giro ko kada irin wannan takardar izala take wa'azi a Makka amma ba giro kan ake ba ba ni na aiki a wannan ofis din a matsayin mai tarjama saman shekara hudu zaka na san ofis din na san aikin ofis din ya zaka zo ka ce wai kai kadai ake ba takardar wa'azi ya ka san wannan ofis din ya gaya maka kuma ofis din kawai yana amfani da dama ta yin wa'azi ga mazaunan Saudi Arabia waanda ba Larabawa ba da waɗanda an Larabawa wanda ba 'yan kasa ba sai su yi amfani da wannan damar sai su ba da takardar wa'azi amma takardar wa'azi wanda gwamnatin Saudiya ta yarda da ita ma'aikatar lamarin addini ke ba da ita kuma ita wannan takardar ba a ba kowa ita sai dan Saudiya sai wanda zai fassara masa wa'azinsa a wajen alhazai ko shi ba za a ba ba shi dan Saudiya za a ba takarda ka zo ka yi wannan magana kuma irin wannan magana daidai ce ka zo ka soki gwamnati da zai ba da kai ka makka ba ka ce kuma an yi hasara ajin ba ba mu je makka ba hasara mai aka yi ba wani mutum a Najeriya da sunan malanta ko sunan sarauta ko sunan siyasa da zai kasa zuwa maka a ce an yi hasara kai dai kai hasara da baka je ba da abu da za a baka abin da ka saba samu kamu ba amma dai ba a yi hasara to haka zancen da ake ta yi na corona ai an ce an koyi aikin hajji kafin a hana ai kaza ai kaza ai waye duk ba daidai bane yanzu gashi bana an ba dama an je kuma karanta alhazai da aka yi a bana dalilin sa kenan kuma alhamdulillah ko yanzu bin shigo masallacin nan sai na kira wani dan jarida ta ce ya aikin hajjin bana yace wallahi malam komai ya tafi daidai ba wata matsala ba wani rikici ba wani rasa rayuka da aka samu an yi aikin hajji lami lafiya kuma karanta alhazai ya bada an yi aikin cikin yalwa cikin walwala to da haka ƴan uwa ba daidai bane kaga yanzu ko nan gida ji malamai daban-daban daban-daban da suke ta magana kan Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya akan karanta alhazai wai ba a je da yawa ba bayan ba a je da yawa ba kuma wasu alhazai da dama su tafi aikin hajji menene abin damuwa duk shekara duniya da za a tafi aikin hajji sai an samu wani bai je ba ko kuskure a cikin passport ko kuskure a wajen visa ko ma rashin samun bizar ko matsalar jirgi musamman ma zuwa jirgin yawo kai ko da jiragen alhazai so na ka samu matsala to ba daidai bane duk lokacin da aka samu matsala a dinga sukar gwamnati a ce bata iya ba bata kula da addini ba ko a ce magana kuɗi an tsaranta kuɗin makka wanda mutane ba su sani ba tsadar kuɗin zuwa makka yana da alaka da hidimar da ake ma alhazai yanzu kun san bana amina a wasu wurare maimakin katifa ji aka kai ma alhazai ko kun san a wasu shekaru alhaji shi sayan abinci da kanshi da kuɗin shi saudiya ta hito da tsarin a ci da alhaji a madina a kawo mai abinci har ɗakinsa a makka a kawo ma alhaji abinci har cikin ɗakinsa zaman sa mena arafa a kawo masa abinci To yanzu tsare-tsare yau da kullum ne Saudi Arabia take ƙara samun bunƙasar tafe da aikin hajji da sauƙaƙe aikin hajji sai ta fito da tsare-tsare cewa ai ma alhazai kaza ai ma alhazai kaza ai ma alhazai kaza. To wannan ina suka abin da ke daga kuɗin kujerar Makka amma mutane ba su san wannan ba. Ta su ɗauki cewa gwamnatin Najeriya ita ke adanta kuɗin Makka ko gwamnatin Najeriya ta cire hannunta. A'a matsalar tana ga tsare-tsare na jin daɗin alhazai. Wa'annan tsare-tsare na jin daɗin alhazai su suke kawo ɗaukaka da tashin farashin aikin hajji. Tun kafin a aikin haji an nuno wasu hemomi gadaje aka aje mu alhazai a cikin mina yadda ka kwanta gado a makka ka kwanta gado a madina haka yanzu ma a fina an ce ka kwanta saman gado ta irin wa'annan tsare tsaren dole su kara kuɗi ai da an yi lokacin da alhaji yake zuwa da tabarma tabarma zai je da ita mina da arfa ya shimfiɗa aka zo da katifa da hilo da mayafi bana sai ga har gadaje wasu sashen hemomi an kai gadaje a matsayin gwaji ana so nan gaba ya zama kowane alhaji kwanakin da zai yi a mina ranar takwas ga wata da ranar sha ɗaya sha biyu sha uku ya zama yana saman gado kuma duk abin da yake bukata abin da zai caza waya ta sai aka yi saman gado an canza tsare-tsare kai hemomin ma sai da aka zo aka yi wasu wa'anda wuta ba ta cin su ko da gobara za ta tashi wuta ba za ta kama ta ba da irin wannan tsare-tsare suna nan duk an yi ta irin wannan shike ta da farashi kuma sai ka je malamai suna siyasanta da lamarin aikin hajji wannan gwamnati addini bai dame ta ba ga abin ta akan aikin hajji ta shar hannunta ta yawaye ta yawaye wallahi ba daidai bane kuma wannan ba manhajin ahlus sunna bane ba kuma abin da annabi ya umarni da shi bane shugabanni ko son yi ba daidai daidai ba ko sun ci haƙƙin mu annabi ya ce mu yi haƙuri mu nemi haƙƙin mu a wajen Allah kisa kullum muke ta zama cikin matsala wallahi in Allah bai taimake mu ba bayan zaben 2023 ya yi matsalolin da muke gani yanzu su fi haka in dai haka zamu yi ba mu da aiki sai sukar gwamnati ba mu da aiki sai kokarin cewa ba su iya ba ba mamaki nan gaba Allah ya kawo wanda ba su iya ba wanda ba su da tausayi ba su tausawa domin shugaba ana zaɓe sa gwargwadon halin mutane yanzu matsalar man fetur lokacin da aka ce za a ƙara kuɗin man fetur zuwa naira 300 aka yi ta tsuwa hawa suna cewa za su yi zanga-zanga yanzu ga man fetur nan ɗari 2015 kuma yan kasuwa suka sa wannan farashin ba gwamnati ba to kakka ta maganganun da ba su dace ba sai Allah ya jarrabe ka da abubuwan da kake faɗa ka ce wahala ka ce yunwa ka ce taɓarɓarewar tsaro maimakon ka roki Allah ya gyara ya kawo tallafi kai ma ka gyara ka tuba ka isu gifari sai Allah ya kawo gyara kana kai wa'annan maganganu kana jibar su gabanni kana cin naman su sai Allah ya jarrabe ka da wahala ya jarrabe ka da yunwa ya jarrabe ka da rashin tsaro ya jarabe kuma ƙasa ya jarabe al'umma za ku iya bakin ku dinga faɗin alkhairi kan gwamnatocin gwamnatocin jiha ne shugaban ƙasa ne ƙananan hukumomi ne sarakuna ne ku iya faɗin alkhairi kan ku gyara ayyukan ku yi istighfari ku tuba mu Allah sai Allah ya gyara ayyukan ku ya gyara kasar ku ya gyara tsaro ya gyara tattali ya kauda yunwa sai a samu arziki mai yalwa sannan ka shedin ku da jin malamai wanda dabi'a su kawai koyo su kawo kan minbari sai kushe gwamnati ku daina sauraron wayannan suna sa kasar nan cikin wani hali suna haifar da ƙara durmayewa kasar nan bangaren tsaro bangaren tattali bangaren shugabanci bangaren siyasa ya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah ka kawo aminci dawwamamme a Najeriya Allah ka kawo arziki mai dorewa a Najeriya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka gyara shugabanninmu. mu Allah ka yi musu mafaka Allah ka datar da su Allah ka datar da mu akan gyara ayyukanmu mu da suke fadi da tuba